mu muna son kamin sabon shekara mu ga musulmai da dama an zama doctors an zama lawyers an zama engineers me kake da shi zaka faɗi musamman kan mu mata wallahi abin da ke cikin jiya na kenan kuka kuka je kuka tamo yanzu wallahi youth association mun sai babban kasa za mu za mu kafa makaranta da school wato matasa ku yi kokari kuma kai kansa daga school in ka kai kanka school ba yadda za a yi wata rana ya zama wani abu cikin family